وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مولغا لكي ننشكين غرم بوتي أجار بوتي أولا يمتشينا أسبر yau muna goma ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da daya ga watan hudu miladiya ta 2023 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna nan cikin tafsirin surat hajj inda muke tafsirin aya ta 40 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يكونوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهم قدمت صوامع وبيح وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وأن دعك فتر دسودة قد الدجنس باتارد ونحكي با سيدا كوي سنتي أبنجت مشيني الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعدن كارير الله متاني تهنير وسو متاني با لهدمت صوامئ دا أرور شورا رنبوتا ننسارا wa biya'un da coci-coci wa salawatun da wuraren bauta na yahudu wa masajiru da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasmullahi kafira waɗanda ake ambatar sunan Allah da yawa a cikinsu wala yansuranna Allahu man yansuru kuma lalle tabbas Allah zai taimaki wanda ya taimake shi inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi muna cikin tafsirin wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa ba dan ya shar'anta wa al'ummomin da suka gabata da kuma wannan al'umma ta musulmi su tashi su kare kansu daga hare-haren abokan gaba ba da tutar wasu to da barnar da za ta auku a bayan ƙasa ba kaɗan ba ce waɗanda suke faɗa da addinin Allah musamman ma shirkai da basu yadda da wani addini baya ga addinin shirka ba to da sun rushe duka wasu wurare da ake bautar Allah a ciki da ba za su bar wani guri da ake bautar Allah a bayan ƙasa ba sai sun ga sun rushe shi sai sun daidaita shi da ƙasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa ya shar'anta wannan ba wai ga wannan al'umma kadai ba hatta ga al'ummun da suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta musu wato su tashi su kare kansu musamman ma daga cikin banu isra'il lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa annabi Musa alaihi salam shi da mutanansa banu isra'il cewa su tashi su yaƙi abokan gabarsu domin su ba wa kansu zaman lafiya Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake cikin suratul baqara kissar talut da jalut inda Allah ke cewa fa hazamuhum bi iznillah wa qatala daud jalut wa ataahu Allah wa ataahu Allah al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha cewa laula daf'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa hazamuhum bi iznillah sai mutanen tsaluta suka karya mutanen jaruta da rundunarsa da izinin Allah Allah ya ba su nasara suka yi rinjaye a kansu suka fatattake su wa qatala dawud jalut dawud alaihi salam ya kashe shi shine babban komandar wannan yakin Allah ce wa atahu Allah wa hikmata wa atahu mulka wal hikima. Allah ya bashi mulki ya bashi hikima wa 'allamahu mimma yasha ya kuma sanar da shi daga abin da ya ga dama sai kuma Allah ya ce walaula dafa'ullahi an nasa ba'dahum bi ba'd la al-ard ba dan kariyar Allah da yake wa mutane ta hanyar wasu ba to da ƙasa ta lalace haka ubangiji subhanahu wata'ala sunnarsa ta gabata ya shar'anta ma wasu cewa suna iya tashi su bada kariya wannan kariyar da za su bayar ita ce za ta sa sauran mutane su zauna lafiya amma ba don haka ba to da barna ce za ta yi yawa a bayan ƙasa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da kariya ga mutane ta hanyar wasu Allah subhanahu wata'ala ya ce لهدمت سوامع wa وصلوات wa يذكر فيها rufe Hasmullahi كثيرا da an rushe waɗannan wuraren ibada waɗanda ake ambatar sunan Allah da yawa a cikinsu amma dai wannan yana komawa zuwa ga masallaci ko masallatai da aka faɗa wanda su ne a jerin gwanan wuraren ibada da aka ambata a cikin wannan ayar masallatai su ne na ƙarshe a ambato da zanto fi ha wannan zamirin yana komawa zuwa ga su masallatai wanda a nan ne ake sallah a nan ake karanta alƙur'ani a nan ake tasbihi a nan ake tahmidi da tahlili da takbiri ana ake itikafi ana ake karanta littattafan ilimi wanda duk wanda yana daga cikin zikirin Allah a masallatayya ne ake yi kuma zikirin Allah da ibada mai yawa karobe masallatan da suke bayan ƙasa suke a faɗin duniya wanda duniya ɗin nan tana da mabambanta lokuta lokacin da wasu za su rana za ta fada inda suke kuma lokacin wasu suka tashi daga bacci wani lokacin kuma da wasu suke a zahar lokacin wasu suke la'asar lokacin wasu suke magariba lokacin wasu suke isha'i saboda haka ba za ka taɓa samun wani lokaci da babu masallata a wani guri suna bautar Allah a cikin masallatai ba saboda haka a kowane lokaci cikin bautawa Allah ake da ambatansa a cikin masallatai idan ku kuna ganin yanzu kun rufe masallatai kun tafi kun kwanta to lokacin ne kuma suka tashi suka shiga masallatai za su yi sallar asuba kuna ganin kun gama azhar za ku tafi sai la'asar to lokacin kuma wasu za su fara za su fara la'asar sauraka a kowane lokaci cikin ambatan Allah yake haka shigo masallaci lokacin da kake raka'a ta biyu lokacin wani zai fara ma lokacin da kake ta ƙarshe lokacin wani shi kuma yake ta biyu ko ta uku sauraka cikin ambatan Allah ake a kowane lokaci saboda ka Allah subhanahu wata'ala ya ce ana ambatan Allah da yawa a cikinsu saboda babu wani lokaci babu wani wuri babu wani zamani da zai wafinta daga ambatan Allah subhanahu wata'ala bugu da ƙari ga alharamai wanda suke makka da madina haramin makka da haramin madina wanda kowane lokaci cikin bautar Allah yake musamman in ka duba a haramin makka kowane lokaci ba dare ba rana cikin dawafi ake cikin na nafilfilo ake da karatun qur'ani da ambatan Allah sauraka kaga ambatan Allah ne mai yawa a cikinta. ta sauraka ubangiji ya yace yuzkaru fi hasmullahi kafira. ana ambatan Allah da yawa a cikinsa. sa shi ne abinda aka shar'anta a yi a cikin masallatai abinda aka shar'anta a cikin masallatai shi ne ambatan Allah yana daga cikin ambatan Allah karatuttukan ilimi karatuttukan ilimi da za a haɗu a yi da za a karanta abinda Allah subhanahu wata'ala ya ko annabinsa da shi alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko bayanan ilimi wanda duk yana daga cikin abinda aka shar'anta a yi su a masallatai shine Allah ya ce fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وبنجد سبحانه وتعالى يتي أسكن وسجداجي وسداكنا سوني مسلاتي وأن أكا يؤمرني ألا يئذني تيو أدوكك الأمر أدوكك ننسو أدوكك تهجر تهير أمتشيسو تهجر ساموس تراري تهجر قلادسو ana ambatan Allah a cikinsu fi buyutin azina an turfa wa yuzkara a cikinsu ake ambatan Allah shi su ne masallatai a cikinsu ake tasbihi wasu mazaje waɗanda la tulhihim tijaratun wa la bai'un an zikrillah kasuwanci da ainihin saye da sayarwa baya shagaltar da su daga ambatan Allah ko mai suke yi idan aka ce an kira sallah za su tafi sallah ko suke yi za su bari aiki suke yi ciniki suke yi memai suke yi za su bari su tafi masallaci domin su ga sun sauke faralin da yake kansu la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ba sa wannan baya shagaltar da su daga ambatan Allah subhanahu wata'ala to wannan ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka yi ma wannan gaba ta cewa yuzkaru fiha ana nufin masallatai wasu daga cikin malamai kuma suka ce ana nufin duka waɗannan wuraren ibada da aka ambata a cikin wannan aya cikin wannan aya kamar yadda kuka gani an ambaci wuraren bauta na nasara wanda suke keɓancewa su kaɗai a daji su yi bautar Allah a ciki su ne sawame da biya wanda muka ce jam'u biya yana ce bai'a biya ne da fi kasar ba jam'u biya shine biya jam'insa wato wurare wato coci-coci da ake ginawa domin ambatan Allah da kuma ainihin a salawat wuraren bautar yahudawa sannan da wuraren bautar musulmi su ne masallatai wasu malamai suka ce wannan fi haɗin da aka ambata yana komawa ne zuwa ga duka waɗannan wuraren bauta daga cikin malaman da suka tafi akan wannan fahimta akwai abdurrahman ibn nasir sa'idi akwai ainihin muhammad tahir ibn ashur da kuma wannan shine ainihin abinda wasu daga cikin magabata kamar al-dahhak ibn muzahid daga cikin tabi'ai cikin fassarar da suka yi wa wannan gaba kenan cewa anan ana nufin duka wuraren bautar duka wuraren bautar domin idan aka koma ga asali ga tushe ai wuraren bauta ne da annabawa suka shar'anta wa al'umma su bauta wa Allah a cikinsu bautar da suke yi bauta ce da annabawa suka zo da ita wuri annabi musa alaihi salam ko annabi isa alaihi salam saboda haka asali abinda aka ambata ake ambata a ciki shine ambatan Allah shi kadai wannan daga baya ne abubuwa suka gurbace ya zanto ana ambatan wasu ba Allah ba ko ana shirka da Allah ana kiran wani ana hada shi da Allah a cikin waɗannan wurare amma da asali ba ba wanda ake kira a cikin su sai Allah ba wanda ake bauta a cikin su sai Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kissar a na Maryam da mahaifiyarta lokacin da ta yi wa Allah subhanahu wata'ala alwashi cewa idan ta haifi da in ta haifi da za ta zanto ta sanya shi mai hidima ga ɗakin Allah mai hidima daga ɗakin Allah walamma wada'atu qalat rabbi inni wada'tuha unsa والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا المحراب شنو ورن da take zama tana bautar Allah a ciki a wannan lokacin babu abin da ake yi a cikin duk lokacin da zakariya ya shiga wajen tana bauta sai ya samu kayan abinci kala-kala kayan marmari iri-iri a gabanta qala anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man da bighayri hisab kaga wanda yana nuna maka cewa waɗannan wurare da Allah ya ambata a nan a da can ba a ambatan wasu ba Allah a cikin su ba daga baya ne abubuwa suka lalace aka gurɓata addinan annabawan Allah aka gurbata addinin annabi Musa alaihi salam aka gurbata addinin annabi Isa alaihi salam ya zamanto an mayar da guraren ibadar sun zama wajen wasanni da sharholiya da wargi da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kiran wani ba Allah ba da cewa Allah yana da ɗa ko Allah uku ne ko Allah ɗayan uku ne wanda wannan ba shine abinda annabi isa alaihissalam ya koyar da su ba abinda ya koyar da su shine su bauta wa Allah shi kadai ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin wannan shine abinda annabi isa alaihissalam ya koya musu kuma shine abinda almajiransa da suka rayu da shi suka tafi a kai kafin a samu waɗanda za su suka zo suka gurɓata addinin daga baya don haka idan ubangiji subhanahu wataala yana ba da labarin abinda ake ambato na sunan Allah a cikin wuraren bautar to ba za a yi mamaki ba saboda wannan shine asali don haka wasu daga cikin malamai suka ce anan ana nufin jami'il ma'abid ana nufin dukkanin wuraren bauta wasu daga cikin magabata kamar ad ibn muzahim yake cewa ko da kuwa ma sun hada da shirka din to ana ambatan Allah din da a gurin ko da kuwa za su hada da shirka a wajen maimakon su ambaci sunan wani gunki lata ko uzza ko manata salita suna kiran Allah a wurin duk da cewa suna hada kiransa da sunan wani kuma ko suna danganta masa da shine Ibn abi hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa daga shi ad-dhahhak yana cewa ya'ani fi kulli mimma zukira min as-sawabi was-salawati wal-masajid Ya يقول في كل هذا يذكر اسم الله ولم يخص المساجد yace anan ana nufin dukkan waɗannan wurare na bauta da Allah ya ambata ya ambaci wuraren bauta na nasara da coci-coci da kuma wuraren bautar yahudawa da ce bai keɓance masallaci kaɗai ba shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin littafinsa aljawabus sahih liban baddala dinar Masih. a ciki ya kawo maganar addahak da wani lafazin cewa addahak yana cewa inna Allah yuhibbu an yuzkara ismuhu wa in kana yushraka bi wa in kana yushraku bi Allah yana son a ambaci sunansa koda kuwa za a hada sunansa da wani su ambatan sunansa din wani abin soyuwa ne ga Allah shi ta sai ibnu taymiya yake cewa ya'ani abinda dhahhak yake nufi أن المشرك به خير من المؤطل الجاحد الذي لا wanda ya yadda akwai Allah amma yake haɗa Allah da wani ya yarda akwai Allah kuma shine mahalicin sammai da ƙasa kuma shine wanda yake aiko da annabawa ya yadda akwai shi yake ambatansa ko da kuwa zai haɗa wani da shi to yafi wanda zai ce gaba ɗaya babu Allah gara shi da wanda zai ce ba Allah wanda zai ce ba Allah kaga gaba daya ya kore samuwar ubangiji ne gaba daya to shine abinda ibnu taymiya yake cewa zahaq yana nufi yana nufi kenan yake cewa annal mushrika bihi khairun min al mu'attil bai hada Allah da wani ya fi dama dama akan wanda yake rushe samuwar Allah al jahidi yake jayayya akan akwai Allah alladhi la yadhkuru isma wanda kwata-kwata ma baya ambata sunan Allah haka na ibnu ashur rahimahullahu ta'ala yake cewa yuzkaru fi hasmullahi kathira yake cewa abinda fa'idar amfanin wannan wato fadar wannan gabar na cewa ana ambatan Allah da yawa a cikin waɗannan wurare dan a nuna maka dalilin da yasa waɗancan mushrikai suke suke rushe su suna rushe su ne saboda kawai ana ambatar sunan Allah ba a ambatar sunan gumakansu ba a ambatar sunan gumakansu wannan shi yasa za su rushe su kaga wuraren da yahudu suke suke bautar su ba sa ambatar sunan gumakansu haka nan wuraren da nasara suke bautar su ba sa ambatar sunan gumakansu to a dalilin haka ne suke suke rushe su sannan Allah subhanahu wataala ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruhu lalle Allah zai taimaki wanda zai taimaki wanda zai taimake shi wato wanda duk zai yi fafutuka zai yi fama zai yi jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan ya zanto kalmar Allah ita ce a sama to babu shakka wanda duk zai yi wannan to shi ma Allah subhanahu wataala zai taimake shi cikin rayuwarsa zai taimake shi ya kare masa darajarsa ya kare masa mutuncinsa da kare masa rayuwarsa da kare masa dukkan wani abin da yake da kima da daraja a wajensa Allah zai masa sakamako irin aikin da ya yi wato aljaza'u min jinsil amal gwargwadon irin aikin ka gwargwadon irin sakamakon da zaka samu yayin da ka taimakawa addinin Allah to sakamakon zai to taimakon Allah ne subhanahu wata'ala gare ka wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wata'ala ya daukar wa kansa kuma ya yi rantsuwa a kan wani alkawarin duk da ba a bin ubangiji su wani wata'ala ba shi rantsuwa ba ya bukatar sai ya rantsi sannan mu yadda amma duk da haka don ka ƙara jin maganar da girma a zuciyarka ubangiji ya yi rantsuwa ce wala yan tsoron Allah Ya kawo lamun ƙasar sannan kuma ya kawo nuna taukid aka ƙarfafa zancen lalle wallahi tabbas ubangiji zai taimaki wanda ya taimake shi saboda haka duk wani wanda ya taimaki addinin Allah ya taimaki masoya Allah da kyakkyawar niyya da kyakkyawar zuciya da ikhlasi to alkawarin Allah gare shi ba zai saba ba sai ya ga taimakon Allah a cikin rayuwarsa ta inda baya zato in ka ga bai samu wannan taimako ba to babu shakka akwai wani abu da aka samu na tangarda cikin niyyarsa ya yi abin ko ba da kyakkyawan niyya ba ko ya yi abin saboda abu a ziga shi ko saboda ana ziga shi ko saboda ya samu wani yabo na musamman saboda a nuna shi a ce yana yi wato dai akwai wani abu da ya gurɓata mishi abin da yake na taimakon addinin Allah na yada addinin Allah na bawa addinin Allah kariya ba yana yi bane da zuciya ɗaya tsakaninsa da Allah yana yi ne da wani abu to wanda idan bai ga taimakon Allah a rayuwarsa ba kai yi mamaki saboda an samu wata tangarda a cikin niyyarsa amma inda niyyarsa ta zanto mai tsarki ce kyakkyawa ce to babu shakka matukar yana cikin biyar Allah da taimakawa addinin Allah to shi ma kuma zai ga taimako ta inda baya su domin Allah baya saba alkawarinsa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wanda suka yi imani in dai kuka taimaki Allah to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadigan ku sai da kaji an ce taimakon Allah ka san ba wani abu zaka taya Allah yi ba ba wani abu ne zaka yi wa Allah da zinka kasa ba a ana nufin ka taimaki addinin sa ana nufin ka yada addinin sa ana nufin ka bawa addinin sa kariya ana nufin ka yi fushi saboda addinin Allah ana nufin ka ba da dukiyarka in kana da ita saboda ka ga ci gaban addinin musulunci ana nufin in karfi gare ka yi amfani da karfinka inda ya kamata wajen ka bawa addinin musulunci kariya idan ilimi gare ka kowane irin ilimi ne da Allah ya baka zanto ka sarrafa wannan ilimin inda za ka samarwa da addinin Allah ci gaba wannan shi ne taimakon da Allah subhanahu wata'ala ya kira shi taimakonsa kuma wannan ba karamar wato karramawa ce da girmamawa ubangiji yayi wa abin da kake yi ba ya kirawo shi taimakon Allah ba a ma ambaci addinin ba sai ka ce taimakon Allah dan a nuna maka darajar abin da kake yi da tsadar abin da kake yi da kimarsa aka kira abin taimakon Allah to ka ce Allah mai kowa mai komai wanda lahu mulku samawati wal ard duk abin da yake sama da ƙasa nashi ne amma yake cewa idan ka taimaki addininsa ka taimaka masa babu shakka wannan abu ne da zai sa maka alfahari a zuciyarka zai sa maka jin daɗi da nutsuwa a cikin zuciyarka har ma kai ne ubangiji subhanahu wata'ala zai kirawo ka taimake shi duk da cewa babu abin da ya gagare shi shi yasa a gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe ayar da cewa inna allaha la qawiyyun aziz lalle Allah tsarfa ne kuma ba gagara ba dau ba wai rauni ne yasa yace ka taimake shi taimake ka ba a gata ne ya yi maka kai don ka samu taimakonsa a san da kake neman taimakonsa ya ya fazka ya ta jin mutu ja haka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ka kiyaye Allah sai ka same shi a gabanka san da kake neman taimakonsa ya yayi wa kansa wannan alkawari wa kana alaina nasrul mu'minin Allah ce hakki ne da muka ɗora wa kanmu na mu taimaka wa mu'minai Inna da إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد التي للم زام taimakawa ومن mu. da waɗanda suka yi imani za mu taimake su a wannan rayuwa ta duniya da ranar da shaidu za su tsaya ita ce ranar gobe alkiyama da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu da cewa mu tsaya mu bi addininsa shi yasa al'allamatu shintiti alaihi rahmatullah yake cewa a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa kuma ya yi rantsuwa cewa zai taimaki wanda ya taimake shi ya ce wa ma'alumun anna nasarallahi inna ma huwa bittiba'i ma shara'ahu ya ce abu ne sananne taimakon Allah shi kabe abin da ya shar'anta shi ne kabe abin da ya shar'anta awamirihi ta hanyar ka yi aiki da umarninsa wajtinabi nawahihi ka nisanci abubuwan da ya hana wa nusratu rusulihi wa atba'ihim ka taimaka wa manzanninsa ka taimaka wa mabiya manzanninsa wa nusratu dinihi wa jihadi a'da'ihi ainihin ka taimaki addininsa ka kuma rukuma da waɗanda suke makiyansa wa qahrihim ka wato ka ka karya suka kai su ƙasa hatta takuna kalimatuhu jalla wa ala hiya al-ulya wa kalimatu a'da'ihi hiya as-sufla har ya zanto kalmar Allah ita ce a koli ita ce a sama kalmar makiyansa kuma ita ce a ƙasa wannan shine taimakon Allah abinda muke bukata shine mu kyautata niyyar mu kyautata zuciyar mu yi dan Allah kada mu bari shedan yana shiga cikin ayyukan mu yana bata mana aiki da gangan mu bari shedan yana bata mana aiki muna ji muna gani daga mutane mutum yana kyakkyawan aiki aiki ne duk inda ya kai da kyau ya kai da kyau amma kuma ba kyakkyawan nufi a cikin zuciyarsa ko shaidan ya shigo ya yi masa wasa da hankali ya sa shi ya riƙa yin wasu abubuwa yana tsammanin abu ne kankani amma babba ne a gurin Allah wata tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim mutane na tsammanin abu ne ƙarami alhalin ya zato babba ne a gurin Allah yana da mummunan tasiri akan kyawawan ayyukansu yanzu ka duba a Ramadan din nan da mutane suka koma ga Allah da bautar Allah ta hanyar azumi ta hanyar kiyamun laili ta hanyar sadaka sada zumunci karatun alkur'ani zikiri sauraron wa'azi da duka waɗannan kyawawan ayyuka ne masu kyau matuƙa da gaske da Allah yake buƙatar mumini da shi amma ka ga shi wasu shedan baya barin su shedan baya barin su su yi abin labi lafiya su gama lafiya ya zanto ya shiga cikin taskar su ta kyawawan ayyuka lafiya lau sai ya san yadda zai yi ya ga ya lalata musu aiki kuma wani lokaci sai ka ga al'amarin ba wai daga ma waɗanda suke gama gari ko da ba su san wani abu ilimi ba har har da ma waɗanda suke masu ilimi har da makaranta wanda sun yi karatu amma sai ka ga wani abin da ake yi bai dace ba zuka ga ana sallar tarawihi ana sallar tarawihi sallar ta kiyamun layl ko sallar tahajjudi mutum ya an ɗauke shi a kyamara ga shai a limami ne a cikin mihrabi yana karatu wanda a lokacin ubangiji kawai ya nufa amma da an ba shi filip ɗin sai ya ɗora a shafinsa ya nuna wa duniya gani jiya ina jin sallah a masallaci kaza ku saurari kira'ata ku ji yadda nake karatu ya su kwana a cikin suratul bakara menene amfanin wannan idan wanda yake ami ga magarin mutum wanda bai da karatu sosai bai san madakhilu shaitan ba bai san mashigan shaitan da yake shigo ba bai san wannan ba idan ya irin wannan za ka yi masa uzuri amma ni a ɗauke ni ni na ji ba ni na ɗauka da kai na ba ɗauka ta akai tunda wanda yake sallah ya ɗaukansa duk da cewa yana iya dasa kyamarar ma ya ɗaukansa to kaddara daukar sa aka yi to an dauke ka menene dalilin da zai sa ka sa a shafin ka shafin ka mai dauke da sunan ka kai shafin ka kai ka daura akan shafin ka menene amfanin wannan ka bari can wasu su saka yadda ake nuna mana limaman haramaini suna tarawihi su zai fi da su su daisi da sauransu amma kai ka ɗauka kana sawa a shafin ka ko ka ga mutum ya buɗe alƙur'ani ya dasa kyamara a gabansa yana karatu kuma ya zo ya sa a shafinsa ana masa like. to ladan ka kenan laifin din da kai ba ka samu laifin ba yi laifin da yawa ka samu lada da yawa na yi kaɗan iya yawan biwas ɗinka iya yawan ladan ka kenan sannan kuma iya yawan alhakinka ya kamata mutane a rika tunani bayan Allah suna kokarin su ɓoye wautarsu suna kokarin su ɓoye wautarsu ba sa san a gane cewa suna yin wani aiki na bauta wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu sadaka ya bayar saboda tsananin boyewa kada a gani ma ce kamar hannunsa na hagu ma bai san abin da hannunsa na na dama ya bayar ba ya kamata mutane su rika kokari su toshe madakhilu shaytan eh, a toshe hanyoyin da shaidan za su shigo wa mutum su cuce shi ban ƙiba wani lokaci za a iya ɗaukar ka a sa ka a ita yaɗa ka wannan ba ka da hannu a ciki kamar ka zo kana karatu ne wani ya ji daɗi ya yaba wannan babu komai don wani ya ji daɗin karatun ka ya yaba maka amma ka zo ka yi karatun don kawai a yaba ɗin wannan shi ne matsala ka zo ka yi don ka ɗauka ka saka a shafinka kana jiran mutane su yi comment kuma kana son positive comment ba ka son wani ya ce ka kaji ma karatun nashi ni na ɗauka ma iya karatu ashe kaji ma da yake gaggata alƙur'ani yanzu da ranka zai ɓaci kana so a ce eh lalle wannan karatu ya yi to ya kamata mu yi ƙoƙari ayyukan da muke yi na biyar Allah subhanahu wata'ala mu tsantsanta su bi su dan Allah subhanahu wata'ala wannan shi zai sa mu mu samu taimako daga ubangiji wala yansuranna Allahu man yansuruh inna allaha laqawiyyun aziz lalle allah laqawiyyun tabbas mai karfi ne kamilul quwwati da cikakken karfi ne dhul quwwati matin yadda eh, wato mai karfa ne na gaske babu wani abin da yake gagararsa saboda kada ka ji an ce ka taimaki Allah kada su cewa akwai wata bukata ta ubangiji da yake da ita wajenka ka ɗauka addinin sa ba zai ci gaba sai da taimakonka in ka hana taimakon addinin musulunci zai tsaya ko kaɗan kada ka kawo wannan kai yake so ya taimakawa shi yasa ya buɗe maka ƙofar da za ka bi ka samu taimakonsa ce to ka taimaka wa addini na sai in taimaka maka taimakon da zai maka wato taimako ne wanda duk a bisa kiyasin abubuwan da za ka yi don ka taimaki addinin Allah taimakon da zai maka yafi wannan taimakon da zai maka yafi wannan saboda kai ya taimakawa amma shi ba yi bukata bane zuwa gare mu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah al huwal wal hamid ko mutane ku ne kuke da talauci kuke da bukata a wurin Allah amma Allah mai cikakkiyar wadata ne kuma shayewo saboda haka ubangiji subhanahu wataala karfa ne inna Allah qawiyyun shadidul iqab mai karfi ne mai tsananin ukuba ne yana yin abin da yake yi ba tare da rauni ba sannan azizun mabuwayi ne yana da buwaya cikakkiya ba wanda yake iyawa da shi wallahu ghalibun ala amri da al'amarin Allah Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa huwa al-qahir fawqa ibadi shine mai wato rinjaye akan bayansa babu wanda zai iya karawa da ubangiji kuma ya kai labari Allah subhanahu wata'ala da wannan karfin nasa yake karfafar bayansa yayin da suka zanto tare da shi cikin taimakon addinin Allah da wannan karfin nasa da wannan izzar tasa yake karfafar bayinsa yake kuma bawa bayinsa buwaya yake ba su izza saboda ne saboda sun tsaya ga taimakon addinin Allah wala qad kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ce hakika kalmar mu zancen mu na ainihin karfafa da goyon baya ya riga ya gabata ga bayin manzanni Allah ce innahum humul mansurun lalle lalle su sune ababen taimako wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle rindinar mu ita ce take nasara ita ce take galaba كتب الله ana wa ورسلي inna allaha qawiyyun aziz Allah ya riga ya rubuta wannan wani abu ne wanda yake rubutacce ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta shi tun fil azal cewa waɗanda suke tare da Allah su za su yi rinjaye su za su yi nasara su ne a sama wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada kuma ku yi bakin ciki ku ne a sama أما da sharaɗin in kun kasance muminai sannan Allah ce الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور to Allah subhanahu wata'ala <clears throat> can baya ya gaya mana waɗanda aka ba su izini su tashi su kare kansu wa zilal ladzina yuqataluna bi annahum mu. wa inna Allah ala nasrihim laqadir sannan Allah ya sifanta su alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah to waɗannan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su damar su tashi su kare kansu waɗanda ake ganin su raunana wanda rauninsu ya sa har aka hana su sakat aka hana su walwala a kasar su ba ma a kyale su su rayu a kasar aka ma kore su aka raba su da kasar suna ji suna gani to ubangiji subhanahu wata'ala yake ishara da cewa waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su tamkini nan gaba a bayan kasa ubangiji zai ba su cikakken iko zai ba su cikakken iko da ikon fada aji wannan shi ne tamkini shi ne a sultanu tam ala ya ba su cikakken iko kuma ya ba su fada a ji a bayan ƙasa ba yanzu ana ganin su da rauni ba har ana korarsu daga gidajensu to Allah subhanahu ta'ala zai tsaya tare da su zai taimaka musu matukar sun ci gaba da rike addinin Allah da taimakon addinin Allah wala yansuranna Allah man yansuru Allah zai taimaka musu to shine anan wannan ayar sai ta zo don ta nuna mana cewa ba da jimawa ba wannan tafkirin zai samu idan kuma ya samu ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna musu abinda za su yi wannan cikakken ikon da kafuwar da suka samu ta ci gaba da dorewa za ta ci gaba da dorewa ne amma idan sun shirke waɗannan sharuɗan da ya ambata musu ta ce allazi da in makkannahum fil ardi su ne waɗanda idan muka kafa su a bayan ƙasa muka ba su cikakken iko a salata za su tsaye da sallah wa ata wa zakata za su bada zakka wa bil ma'rufi za su yi umarni da kikkiawan abu wa nahu anil munkari za su hana mummunan abu walillahi aqibatul umur kuma karshen al'amura gaba ɗaya zuwa ga Allah yake Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da cewa allazina in makkannahum fil ard wato waɗannan waɗanda za mu taimaka musu idan muka ba su kafuwa a bayan ƙasa suka samu cikakken iko suka murkushe waɗancan abokan gaba nasu mushrikai waɗanda suke bin su da da da izgili suke bin su da ainihin gallazawa in suka samu galaba a kansu ya zan suke da cikakken iko da fada ji a ƙamus salata to da ce da suka samu wannan to za su rike addinin Allah gangam ba za su yi sakaci ba za su saki addinin Allah ba domin sun san wannan addinin da suka rike shi ya kai su ga samun wannan nasara za su tsayar da sallah salloli na farilla za su kiyaye hukunce-hukuncenta za su kiyaye farillanta da wajibanta za su kiyaye hukunanta da sunnoninta wanda sallah ita ce rukuni na biyu a cikin addinin musulunci ita ce amudul islam ita ce ginshikin musulunci wanda ya tsayar da ita ya tsayar da musulunci wanda ya tozarta ta to babu shakka sauran ayyukansa ba zai tozarta su ita ce mafi girman ibada da ake yi da gangar jiki ita ce mafi mahimmancin ibada ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada to idan har suka samu tamkini to za su tsaye da sallah ba za su yi wasa da sallah ba za su yi sallah za su yi umarni da a yi sallah za su umarci ‘ya'yansu da iyalansu da tsayar da sallah za su kula da guraren sallah din za su kula da masallatai wajen inganta su da ainihin tsamsace su da taimakawa da duk abin da ake bukata wa atu zakata za kuma su ba da zakka za su ba da zakka ta farilla ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba su waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayanin su a cikin suratul tauba eh, inda masadaqatu lil fuqara har zuwa ƙarshen ayar za su ba da ita ga waɗannan zakka ita ce rukuni na uku a cikin rukunan addinin musulunci bayan kalmar shahada bayan sallah sai kuma ita kuma a cikin dukkan wata ibada da ake yi da dukiya zakka ita ce mafi girma ita ce mafi girman ibada da ake yi da dukiya a ƙarƙashin waɗatun zakata da Allah ya faɗa a nan duka wata ciyarwa ta wajibi da take kan mutum ta shiga ƙarƙashin wannan ba wai ana nufin kawai zakka ba duk wata ciyarwa da take wajibi akan mutum yayi ta shiga karkashin wa'atin zakata saboda haka zai ciyar da iyalansa zai ciyar da matarsa zai ciyar da 'ya'yansa ƙanana waɗanda suke buƙatar taimakonsa idan iyayensa ba su da abin da za su ciyar da su zai ciyar da iyayensa duka wani wanda haƙƙin ciyarwa da ciwarsa ya rataye a wuyansa ba zai sauke wannan nauyi ya ciyar da su wanda duk yana ƙarƙashin ciyarwa وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سنة سكي أمرني لك كاوان أبو سكهنا ممونة وتباوي أكران كان سكتي سكتكي تجارا با سي سلا سي زكا سي صدكا سكيوتا تاوجون سبائيانا با آآ سنة قرن سكا سنجارا duka mahallin da suke rayuwa a cikinsa sun gyara mutanen da suke kewaye da su ba wai su gyaru shi kenan kuma ba ruwansu ba wanda ya ga dama ya gyaru wanda ya ga ma ka yi gyaruwa a'a suna ta kokarin su ga cewa duk wani wanda yake tare da su sun yi masa umarni da kyakkyawan abu sun hana shi mummuna wannan shine al'amur bil ma'ruf al ma'ruf shine dukkan wani abin da ta'arafa alaihi al-muslimuna ta'arafa al-muslimuna ala husnihi duk wani abu da musulmi suka yadda cewa abu ne mai kyau duk wani abu da musulunci ya yadda abu ne mai kyau shine al-ma'ruf saboda haka kalmar al-ma'ruf kalma ce mai fadin gaske dukkan wani abu da yake da kyau a musulunci sunan shi al-ma'ruf kaga daga ƙololuwa tauhidi ta Allah subhanahu wataala daga ƙololuwa imani da Allah subhanahu wataala da rukunan imani duka sun shiga cikin al-ma'ruf daga ƙololuwa imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama da imani da abin da ya zo da shi da riko da addininsa da bauta wa Allah kamar yadda ya zo da bauta da gujewa kirkirar wani abu da ba Allah subhanahu wata'ala da ya umarni da shi ba tsayawa akan hanyar Allah wato totar a miƙe wanda duk yana cikin ma'aruf haka nan dukkan wasu ayyuka na farilla da dukkan wasu ayyuka na na mustahabbi wanda ba na farilla ba abubuwan da shari'a take so bawa yayi na filfilo sadaka dukkan wani abin da ake bukatarsa da dukkan wata halayya mai kyau gaskiya rikon amana cika alkawari tausayi girmama na gaba duk wannan yana daga cikin al-ma'ruf saboda kalmar al-ma'ruf wa amaru bil ma'ruf ta kunshi dukkan wani abu mai kyau saboda haka suna yin umarni da duk wani abu mai kyau wa nahaw 'anil munkari suna hana duk wani abin ki, wani abu mummuna almunkar shi ne ba an kara hushar'u abinda shari'a ba ta yadda da shi ba abinda shari'a ba ta san shi ba abinda urful musulmina a al'ada ta musulmi ba a san su da shi ba duk wani abin da ya saba wa abinda musulunci ya zo da shi ko ko a'a wani abu da musulmi ba urfinsu ba ne ba halayyarsu ba ce ba ɗabi'arsu ba ce ba al'adarsu ba ce to yana cikin munkari akwai wasu abubuwa da za su iya shigo wa musulmi baki wanda ɗabi'a ce ta wasu can da suke riƙe da wani addini ba musulunci ba ko suke bin wata hanya ba mai kyau ba to duk abin da suke yi idan ya shigo cikin musulmi to munkar ne ba a barinsa a ce al'asulu fil ashiya al'ibaha a ce ai komai ka gani halal ne saboda haka a bar yaro ya riƙa yin wata shiga ko ya riƙa yin wani aski ko ya riƙa yin wata tafiya ta wasu can fajirai to wani munkar ne saboda ya shiga ƙarƙashin munkar munkar ma an karahu shar wa an karahu urful muslimin da abinda ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ko wata shiga ce ko wata al'ada ce ko wasu bukukuwa ne ko wasu bukukuwa da za ka samu asalinsu koma can ga wasu wanda suke karkatattun wato a kan wata karkatacciyar hanya suka aka fito da shi to saboda abin da yake na ɗabi'ar ɗan adam in ka kalli wani wanda kake ganin ya fi ƙarfinka sai ka yi ta ƙwarin kwakwayensa ba gaira ba da dini in ya canza ka canza in ya dawo ka dawo ya saki wando yana jan ƙasa ka saki ya ɗage wando zuwa zuwa gwiwa kai ma ka Ya yi matsatsun kaya ka yi matsatsun kaya kai ma yi kaya burma burma yana cike ma kayi irin su yana tafiya a babbokare kai ma kana tafiya a babbokare yana tafiya na wani tsalle tsalle haka kamar cilo kowa kai ma kana wannan tsallen to saboda bi <laughs> saboda bi yanzu ka duba musulunci da yake ta kwadaitarwa akan annabi yake ta kwadaitarwa akan a rage gashin baki a abin nan a barge mu sai zama da in aka ga matashi ya barge mu sai a dinga kallon shi ana masa dariya ana masa izgili amma da wasu mawaka jima-jima a can kasar kasar amerika da kasashen turai suka rika barin kasun ba shi gida kuma sai matasa sai a bar kasun ba to da nasa aski aske sai sa aske za su bar gashin baki su bar gashin baki لتتبعن ثلث من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ذب لدخلتموه haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari a lokacin ba a zaton haka wannan lokacin zai zo sahabbai ba za su tsammanin wannan lokacin zai zo ba za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku shibran bi shibrin da da Na ce ko za su shiga ramin damo sai kuma kun shiga wannan ramin duk kunci kuwa ka duba ka ga wani kaya da wani zai sa gaba ɗaya sun matse shi sun matse shi amma saboda kawai wancan ya sa to shi ma sai ya sa ya sa kaya a yayyage a dagargaje shi ma ya dagargaza shi aka ma daina wato barin ma mutum ya wahala sai a sayar masa shi a yayyage sai sa shi a yayyage ya saka wani kaya duk sun kode wai haka wani mawaƙi yake shigarsa na bishi hatta walau da kalu juhra babbin lada kaltu ko za su shiga na ramin damu ya za shiga ramin damu cikin sauki wato duk wahalar abu duk rashin daɗinsa duk rashin kyansa asa man zuyyana lahu su amali farahu hasana mummunan aiki amma ka rika ganin shi mai kyau wa yuqda 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan idan Allah ya jarraba mutum yana cikin jarraba sai rika ganin abinda ba mai kyau ma sai rika ganin shi mai kyau to ne jarraba ce musiba ce to duk wanda yana da cikin almunkar. In an ka ce almunkar, munkar ana nufin dukkan wani abin da shari'a bata san shi ba haka nan al'ada ta musulmi bata san shi ba wanda duk yana cikin munkar sauraka daga cikin mafi ƙololuwan munkar shine kafirci shine shirka da Allah subhanahu wata'ala sannan saban Allah da zunubai da kuma aikata bid'o'i da miyagun halayya da aikata abubuwan da Allah ya haramta duka waɗannan suna shiga ƙarƙashin munkar shi yasa al'alamatu sa'idi yake cewa wa hadha yashmalu kull ma'rufin hassanahu kullu ma'rufin husnuhu shar'an wa aqlan min huquqillah wannan ya kunshi dukkan wani abu wato al-ma'ruf ya kunshi dukkan wani abu wanda shari'a wato wanda aka sanshi kyakkyawa ne a shari'ance ko aka san kyakkyawa ne a abinda ya danganci haƙƙin Allah wa huququl da haƙƙin 'yan adam sannan wani hau anil munkari ya ce kullum munkarin shar'an wa aqlan ma'arufin ƙumhuru dukkan wani abu <clears throat> wanda shari'a ba ta san shi ba wanda yake mummuna a shari'a yake mummuna a hankali wanda kowa ya ganshi ya ga wani mummunan abu ya ce wal'amuru bishai'i wannan hayo anhu ya dukulu fihi ma la yatimmu illa bihi a nan umarni da abu ko hani da abu ya kunshi abin da abin nan ba zai samu ba sai ta hanyarsa duk abin da ake bukata don a yada kyawawan ayyuka a yada kyawawan halaye da duk abin da ake bukata na a yaƙi miyagun ayyuka da miyagun halaye to ya shiga cikin almaru ya shiga cikin annahya alil munkar saboda haka yake cewa فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم أجبروا أجبر الناس على التعليم على التعلم والتعليم إذا يزنتوا بذا يسن كيكاو أبو با دم أيكتا شبا ذا يسن ممونا دم أن يسنشي شبا حرسي أنسامو wato koyon koyo koyon ilimi da koyar da shi to sai a tilasta wa mutane su tashi su yi karatu a tilasta musu su sa 'ya'yansu makaranta tilasta musu su samar da guraren karatu saboda ba zai yiwu ba a iya gane kyakkyawan abu don a aikata shi ko a gane mummuna sai ta hanyar ilimi sai ta hanyar karatu wa idza kana yatawaqqafu ala ta'dibin muqaddarin shar'an aw ghayr muqaddarin idan kuma wannan hali ga mummunan abu ba zai yiwu ba sai an samu wata ladabtarwa ko dai duktar wadda shari'a ta zo da ita ta faɗi gwargwadon irin yadda za a yi ta ko kuma duktar wadda shari'a ba ta yi maganar ga yadda za a yi ta ba aka bar wa mutum za ka bar wa alkali ko shugaba ya ga wani irin horo ya kamata yi mai wannan mai laifi akwai laifuffukan da shari'a ta faɗi mai za a yi idan aka kama mai yinsa wanda ya yi kisa na ganganci hukuncinsa kisa in kuma har an yabe masa ya biya diya ko kuma wanda aka samu ya yi zina idan baya da aure a yi masa bulala ɗari a je a tsare shi ko a kore shi daga inda yake a je a tsare shi tsawon shekara ko mai aure ne ko ya taɓa aure ko ta taɓa aure a jefe su ko wanda ya sata ya saci abin da ya kai rubu dinar kuma daga hirzin inda aka yi ajiya da ake ajiye a irin wannan amma ya je sace shi ba a yanke masa hannu da ire-iren waɗannan dokoki waɗanda aka faɗi irin hukumar da za a yi wa mutum idan mutum ya wani kazafi ya jefe shi da zina da shi ma a yi masa bulala tamanin da ire-iren waɗannan ko kuma abin da ba a faɗi wani gwargwadon horo da za a yi masa ba amma an bar wa alƙali shi ya duba ya ga me ya kamata ya yi wa mutum mai irin wannan laifin to duka waɗannan abubuwa sun zama cikin al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar dole ne a yi umarni da su dole ne a ga an tsaya an tsayar da su idan ana bukatar sai an samar da wasu mutane waɗanda aikin su ke nan su kula da doka su kula da masu laifi su hana laifi su kama masu laifi su tsoratar da masu laifi to dole su ma a samar da su wanda shi ne yasa ake samar da jami'an tsaro a ko'ina samar da 'yan sanda samar da sojoji a samar da duka wasu masu ɗamara waɗanda aikinsu shi ne su sa ido su ga cewa sun hana masu laifi yin laifi ko kuma masu laifi waɗanda ba za su ji tsoron Allah ba su ji tsoron waɗannan su fata yin laifi to duk samar da irin wannan yana daga cikin al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to dukkan wani abin da la yatimmu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar illa bihi fa huwa dakhilun fi hadhihi al-aya duk wani abin da ba zai yi a samu umarni da kyakkyawan abu ba ko a samu hani daga mummuna sai an samar da shi to ya shiga cikin wannan ayar saboda haka idan ka duba za ka ga cewa wannan ayar da ubangiji subhanahu wata'ala yake magana akan waɗanda Allah ya ba su kafuwa a bayan ƙasa ya ba su cikakken iko da faɗa a ji ya ce a kamus salata wa ata zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar za mu ga gaba ɗaya ta ƙunshi abinda ya shafi rayuwar mutane ta addinin su tsakaninsu da ubangijinsu ta shafi kuma rayuwar mutane tsakaninsu da junansu kusan wannan shine abin da ake buƙatar kowace ƙasa kowace daula kowane mulki kowace gwamnati daga cewa ta samar yayin da suka samu kafuwa daga cewa ta <clears throat> sa mutane ta ɗora su akan turba daidai suna bautar Allah shi kadai suna fitar da haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin dukiyoyinsu suna kuma ƙoƙari su ga sun yi umarni da abu mai kyau su ga sun hana abu mara kyau tafsirin wannan gaba bai kammalu ba lokaci ya yi insha allahu gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh